to muna yin ko ba ma ɗai wa muka roƙa ya ba mu iko to kar yi wasa da addu'a suraji ko suna da hanyoyi da yawa har tara ina ji ana da ana watsawa da magana eh wata arniya ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sakwato, an kashe ta bobo bobo an kashe ta to duk wanda ya zagi manzon Allah ko a zuci Allah tsine ma Allah Allah ya halakar da shi Allah ya walakantar da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala da an zo ce maka wane ya yi kaza sai babbabbab a kashe shi tsarin islam kenan akwai shari'a musulunci ko babu to idan dai wato inda duk abin da mutum ya ce an mun kaza za ta eh an maka to ladda'a menene amwali kaumin eh, ko ladda an nasu wallahi da mutane sun ce za su gurin alkali kara a ce menene ya ce motar wana tasa ce gidan wana ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a wallahi da mutane sai sun ce gidan wani nasa ne motar wani tasa je matar wasa ma tasa ce ko ba za su yi ba lakin na tu? alal mudda'i sai dai idan mutum ya ce gidan can nasa ne to a musulunci sai ce yawwa naka ne to alkali ba zai ce kai karya ba sai ce to kawo shaidu ko a ba shi ba shaida zai ce kai fita daga gida ya ce naka ne ya ce a ƙarya yake gidana ne to wale yamin alaman ankara wanda ya musa kuma shi zai rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshe tsarin islam kenan da an ce wata ta zagi maza ce a karta to ina za a gane bakin zaren wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya zuga ai haka don a rikita kasar ko ba za su iya ba ba su mana ta yi ba da suke kashe musulmi a Legas, suka rika ce za ka turo wata mara kunya ko amma dai ba man karuwa ba ce amma ta yi kama sai suna cewa yanzu yan arewa ba kuna gani ana kashe yan uwanku a Legas. ba za ku kashe yarabawa ba ba za ku kashe inyamurai ba na zo na yi wazi na ce kakku kuskura zaman lafiyar namu suke gudu da ba a yi ba ƙarshe ba kama masu mugun abin ba da an tashi a ce to duk inda kaga bayarabe kashe shi inda kaga nyamar kashe shi inda kaga bahaushe kashe shi da da turawa an biya musu to Allah ka mana gata kun ga cewa wana ya zagi manzan Allah wance ta zagi manzan Allah mu rika kaiwa kotu in ba haka ba za su tayar da fada ba hujja yawa ni abin da na gaya muku hadisi ne lauyu dan nas in inda kowa ya dawa ce kaza ne a bashi la da'a rijalun mawala qaumin wallahi da wasu mutanen sun ce sun samu sana'a sai ya ganka da kayan ka ce nawa ne wannan lakin na bayyana ta alal mudda'i mutum ya ce kaya ka zanawa ne to sai a ce kawo shaida wale minu alaman ankara islam hargitsi ne ko shari'a to ka ku ringa kama mutane kuna kisa ba bincike kuma suna da sa'o'i أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ba'd barkamu da daidai wannan lokaci yau rana mai albarka na rana na litinin 16 ga watan may 2022 kamar yadda 'yan uwa suka sani kullum a wannan wata ko wannan shekara har zuwa ƙarshen rayuwarmu za mu yi ta ci gaba da nadamar kalaman da muka ji marar daɗi na ɓatanci da aka yi wa shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dalili kuwa shine <clears throat> mummunan alkaba'i da muka ji daga wata matsiyaciyar mata wacce la'ananniya 'yar ta'adda tsinanniya wanda allah ya kwashe mata albarka ta yi tsoma bakinta ta kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunduma masa ashar abinda kullum muke kara maimaitawa al'umman musulmi ba tare da zaluntar wasu daga cikin jama'a ba shine mun jima ba mu samu haɗin kai na al'umman musulmi baki ɗaya ba akan kalma ɗaya sai akan wannan matsalar ta yadda ya zamto dukkanin malamai kusan sun yi ijma'i sun tabbatar abin da Allah ya tabbatar da shi na musulunci amma ɗaya bayan ɗaya ana samun wasu wayanda suke zazzarewa kamar yadda jiya muka zo da bidiyon ɗaya daga cikin manyan malamai wato wanda yake da'awar cewa shi malami ne wanda ake ce masa ahmad gumi ya yi maganganu na batanci wanda maganganunsa ba su gaza maganganun diboran ba sai dai bambancin lafuza kawai wanda ya nuna cewa zagin annabi muhammadu sallama ɗan ƙanƙanin al'amari ne musulmi suke fakewa da wannan suke ɗaukan mataki suke yin hukunci amma a da yaushe muna kara jajanta ma 'yan uwa domin an jarabce mu da musiba wacce babu musiba kamar ta kamar yadda yau ma kalle mu akwai bidiyo wanda yake yawo na ɗaya daga cikin jagororin izala wanda ma zan iya ce shine shugaban izala reshen jos wanda ake ce mishi alhaji sani yahya jingir yadda yake ta tatsuniyoyi da maganganu wanda ba su da dalili ba su da mafita ba su da mahaskanta game da wannan kisa da aka yi koko game da wannan cin mutunci da aka yi wa manzan Allah don mu kowa ya sani tafik ɗinmu ba fa muna magana ne akan an kashe wata mata ba a'a tafik ɗinmu kulli yomin yana duba cewa an yi batanci ne wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ma duba cewa wai an yi kisa ma wata mata a'a abin da muke dubawa batancin da aka yi wa annabi ba mu duba cewa wai an kashe wata mata dalili shine musulmi sama da mutum miliyan guda sama da mutum biliyan guda a duniya ko ina ko waye ne a cikin musulmi sama da mutum miliyan guda akalla ko ince biliyan guda an kai mutum kusan miliyan uku da fin haka wanda kowa dai iya ba da ransa domin kare martaban annabi muhammadu kamar yadda je na faɗa ina nanatawa ba maganar ɗan shi'a ba maganar ɗan izala ba maganar ɗan ɗariƙa ba maganar ɗan gargajiya kowa ko da da ƙarya ne dai ya amsa cewa shi annabi yake so ya amsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai bi ya amsa cewa zai kare martaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma abin mamaki wannan bayani na wannan wato tsoho ya yi maganganu wanda maganganu ne wanda wato babu daɗin ji domin har ya gama bayaninsa ya yi ƙoƙari ta wajen da yake tsine ma wanda ya zagi manzan Allah amma ya sani cewa in ka zagi annabi ba a maganan wai tsinewa wannan tsinewa dama an riga an gama shi mal'uni na aina masu kifu ana maganan ku abin da ya rage muku shine ukhidhu wa qutilu taktila amma mal'unina dama Allah ya riga ya tsine musu la'anhum Allahu fi dunya wal akhirati wa'adda azaban muhina Allah ya tsine musu to dai tashi yin sakonsa shi ma ta hanyar hikima amma duk wanda ya bibiyi sakon kaman yadda yanzu mun saka za mu sake maimaita wasu daga cikin sakon sannan za mu bibiyi sakon mu bude abin da ke cikin sakon wanda za ku tabbatar da cewa wasu daga cikin musulmi sun gaza su yi wa annabi adalci sun gaza su yi wa musulunci adalci sun gaza su yi wa musulmi adalci hasali wasu daga cikin kirista sukan iya mana adalci amma wasu daga ciki malamai ne ma amma sun gaza su yi wa musulunci adalci wanda daga nan za mu ji irin bayanan da yake faɗi maganganu ne kamar ana yin nuni ne da kamar za a kawo gyara ko za a kawo mafuskanta amma yana da kamar kawai ta'addanci ne tsagoro aka yi na ɗaukan mataki da aka yi game da wanda ta soki annabi sallallahu alaihi sallama hasali ma an yi abu ne wanda babu dalili babu ma yanda aka yi aka yi zagin annabi din yana kore kamar ba a ma yi zagin ba to amma kafin mu ce da mu yi hukunci mu muna son kowa mu sa shi da bakin ya faɗa kar ya zamto ni na zo na mai hukunci da bakinsa amma da Allah yan uwa za ku saurare shi ku ji abin da yake faɗi kai tsaye da kai shi din nan Alhaji Sani ya jingir irin maganganun da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kowa masu kare manzon Allah da yadda ya eh, nuna ma gaba ɗaya abin da, kawai wai ne da Allah yan uwa saurare mu an kashe ta to duk wanda ya zagi manzon Allah ko a ci Allah tsine ma Allah Allah ya halakar da shi Allah ya walakantar da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci albayyanatu alal mudda'i wal ala man ankara da an zo an ce maka wane ya yi kaza sai ta babab a kashe shi tsarin islam kenan akwai shari'a musulunci ko babu to idan dai wato inda duk abin da mutum ya ce an mun kaza za ce eh an maka to ladda'a menene amwali kaumin eh, ko ladda an nasu wallahi da mutane sun ce za su za su gurin alkali kara a ce menene ce motar wana tasa ce gidan wana ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a Wala da mutane sai sun ce gidan wana nasa ne motar wana tasa je matar wasa ma tasa ko ba za su yi ba lakin na tu? alal muddai sai dai idan mutum ya ce gidan can nasa ne to a musulunci sai ya ce yawwa naka ne to alkali ba zai ce kayi karya ba sai ce to kawo shaidu ko a ba shi ba shaida zai ce kai fita daga gida ya ce naka ne ya ce a ƙarya yake gidana ne to wal minu alaman ankara wanda ya musa kuma shi zai rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshi tsarin islam kenan da an ce wata ta zagi za ce a karta to ina za a gane bakin zaren wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya ziga ai haka don a rikita ƙasar. A nan jawabin da yake yi, jawabi ne yake yi kusan kamar yana so ya kira ga hankalin al'umma cewa wannan matan wannan yarinyan an kashe ta ne akan zalunci. Dalili ko shi ne ya ce ba a yi bincike ba. Kuma kawai labari ne 'yan gari suke ji da an ji cewa an cewa ne ya zagi annabi. kawai sai a ce ku kashe ku kashe ku kashe wanda wannan al'amarin ba haka bane ba na saurari bayanin malam aminu ibrahim daurawa wanda ya yi magana kusan makamancin haka amma ya ba maganan mafita na farko cewa mu musulmi ba jahilai bane maganan da ya faɗa zan maimaita malam aminu ibrahim daurawa mu musulmai ba jahilai bane dukkanin abin da muke yi muna da hankali muna da ilimi muna da sani kuma matasan mu ba jahilai bane sun san menene zagi sun san menene yabo babu yanda za a yi haka kawai su kirkiri ƙarya su ce wane ya zagi annabi kuma a samu jama'a ga baki ɗaya kowa ma yana ce an zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to anan abin da yake cimin rai ɗaya ne wanda yau na yi kwalla sosai na yi kukan gaske domin zato na magana irin wannan za ta tsaya iya a madugumi dama shi ana tuhumansa da suka ko ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama na zata da ta tsaya iyakansa saboda a lokacin da ya wasu maganganu masu zafi munana akwai wasu wanda suka tashi su ma wahabiyawa ne ko in ce yan izala ne sun yi itirafi da cewa kalaman sannan kalamai ne na batanci ga annabi kalaman sannan ba su cancanta ba su dace da akalli manzan Allah a gaya masa ba amma ya gaya wa annabi Muhammadu wannan yasa lokacin da ya zo jiya yake ba da kariya ma wacce ta yi batancin nan ya nuna damuwansa ya nuna bara a shiga aljanna ba dan an taba ta sai na ga kawai ya ɗauki mahallinsa ne ya saka a wajen yake kara kansa da bakinsa to amma a matsayinka na dattijo a matsayinka na tsoho a matsayinka na malami jagora wanda kake wakiltan kungiya guda don da a ce wani mutumi ne kawai wannan maganar bai kai mu duba maganar ba amma maganar ka za ta yi tasiri cikin al'umma ku duba adadin jama'an nan a mahallin khutba a maimakon ka nuna zafinka ko da karya akai ya kamata ka fara haddadarwa ka fara tsawatarwa wa mutane akan yanda in an taba annabi kake jin zafi amma a na farko anan kawai nuni ake yi kamar mu musulmi yan tashin tashina ne hasali ma wannan abin zai ja crisis wanda duk damu zo mu saka shi to amma ba komai bane yake kawo irin wannan shine kamar yadda nake faɗi akan gaza yin adalci wa musulunci mu musulman kanmu wasu mu sukan gaza adalci wa musulunci sukan gaza adalci wa annabi sallallahu alaihi wasallam sukan gaza yin adalci ma 'yan uwansu musulmi dalili ko shi ne wannan magana da ka ɗauko kake cewa wai shin ma an ta zagi annabin kawai wata mata kawai a ce a kashe a kashe a kashe ma'ana anan tuhumar da yake yi iyakanta abu biyu zai ce idan yanzu muka zo muka ce to ai ga abin da ta ce domin zagin da ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ake najeriya kai ni tun da nake da rai ban taɓa jin labari wanda ya kama sunan annabi ya kudunduma masa ashar kuma naji da kunne na ba sai wannan yarinya sai wannan lalatacciyar ita ce ta kama sunar annabi ta kudunduma ashar iyakan maganan da zai yi idan aka zo ana cewa to ai ga abin da ta faɗa to waskiya zai yi tunda dattijo ne yana da shekaru na dabara na da shekaru na hikima zai ce to eh kamar yanda anan ba aya ba hadisi kalan kyalwa ce kawai nan ma za a zo a ce maka to ai dama ni ban saurara ba ai ban ji abin da ba ne. to baka ji abin da tace ba ka manta ubangiji yana faɗin cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula ubangiji ya ce kada ka bibi abin da baka da ilimi akan sa kada ka shiga cikin abin da baka sani ba domin da da magananka da jinka da ganinka dukkanin su ran kiyama za a tambaye ka waye yake baka hukunci waye tabbatar maka da cewa maganan ta ba ta zagi annabi ba kashe ta waye yace ba ta zagi annabi ba kashe ta ba wa'inda ma ta'aridi ne abin nan da mu zo mu saka bidiyon ka lokacin da kake magana kan Abdul abduljabbar kana magana a kansa amma maganar da kake kawai kar a saurare shi hukuncin kisa ne hasali gwamnati ta nemi ka zo a zauna da kai a tantance shin maganar da yi zagin annabi ne kace ina ai fala taqudu ma'ahum inna allah jami'ul na wal na fi jahannama jami'a kace wannan hujjanka ne na kar ma a kula shi kai hukuncin kisa ne inda shari'ar musulunci amma anan kuma da ke wannan la'alla ka shiga wahami ka shiga ɗimuwa ko ko son zuciya ya ɗebe ka ko wani abu makamancin wannan sai kake ishara da kamar ma gaba ɗaya ma zagin ma bata yi ba to amma yan uwa nan ba ni ne zan yi probing ice ta yi zagi ba ni ba zan zo ce ga dalili ta yi zagi ba domin na farko ba na son na ji wannan zagin kuma wanda na fara ganin ya saka zagin ma da na ja Allah ya isa amma sai na yi tunani da ba mu samu maganan da ta yi na zagin ba kuma to shi kuma wanda suka yi abin nan za a ce kawai an yi ta'addanci ne amma zagi ta yi na kuduwa da uba na rashin mutunci na zalunci na ta'addanci ta Sukawa wa annabi Muhammadu kuma babu wani mutumin da ya isa ce wannan abin ba zagi bane kuma ko a garin Jos wannan abin zagi ne ko a gidan giya abinda ta yi wa annabi zagi ne cin mutunci ne batanci ne raini ne raina fuskar musulmi ne tofa musu yawo amma yan Allah yan uwa shine za mu koma daga bakin kiristoti mu danna su za su ba da amsa shin wannan yarinyar ta zagi ma'aiki ta yi barin baki akan manzan Allah a bakin kiristoti da su tabbatar maka wanda a cikin wa'in da nake da su har da fastoti sun tabbatar da abin da ta yi rashin tarbiyya ne rashin da'a ne ba ta yi mutunci ba ba ta yi adalci ba wasu sun yi da hausa wasu don yi da turanci masu adalci daga cikin kirista ya kamata a ce kana matsayin malami ka fifici kiristoti iya adalci amma dama Allah ya gaya mana a cikinsu ana iya samun adalai wanda za su yi hukunci wanda Allah ya gaya mana cewa a suna da adalci wasu daga cikin kiristoti kamar yadda muwa ba ma musu kuɗin goro to amma abin mamaki ba mamaki dan a musulmi an samu wanda ya gaza zama adalci da zai yi mana a wannan hukuncin kamar kirista daga cikin Kiristoci. da Allah yan uwa barin fara saka mana ɗaya daga cikin Kiristoci ya ba mu amsa da hausa ɗaya kuma ta ba mu da turanci mu ji shin cewa wannan yarinyan ta yi zagi ko ba ta yi ba shin maganan malam da yake cewa haka kawai za a ji labari sai an je a ɗauki mataki akan wannan yarinyan wata mata ta yi kaza an ɗauki mataki idan kuma malam ya ce yana da hukunci na da hujja dalili shine shi bai san cewa ta yi zagin ba ne magana to me yasa malam yake hakura ya bi ayin qur'ani wala takfu ma laysa laka bihi ilmun fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan kuma maganan nan da ake yi kai shugaba ne jagora ne na yan izala ba ka da hujjan da zaka ce baka san maganan nan ba yan izalan da suke sokoto kana da kungiya kana da na karkashin ka da ka kira su ka ji labari a wajen su ka tambaye su mun ji waiwai da gaske ne to anan da a tabbatar maka da gaskiya eh gaskiya ne a'a ƙarya ne to kana da hujja ka ce lallai na tuntuba an ce mini karya ne domin ka yi ƙoƙari da cewa wanda suka gaya maka ka mai da su fasikai baka yadda da su ba dama Allah ya gaya mana idza ja'akum fasiqun binaba'in in ja'akum afwan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulullah wannan Allah ya ce mana in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wani malamai suka ce fatathabbatu idan har kuka ji wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi ingancin labarin to kai na farko anan baka nemi ingancin labarin ba na biyu baka yi haƙuri kai shiru da baka sani baka yi shiru amma sai kai hukunci ka nuna cewa mu musulmi wanda suka tsaya suka nuna jin zafin su ga abin da ka annabi kamata yayi kawai a tsaya galala a yi shiru a bar wannan al'amari a tsaya to ni abin da yake ban tsoro lokacin da wannan al'amari ya faru wai musulmi yana duba cewa mutum ɗaya mutum ɗaya wannan yarinyar mutum ɗaya wacce dama lalatacciya ce ita ta'adda ce ta yi iya mara kunya ce mara tarbiya mara ɗa'a. kamar yadda za mu ji daga bakin yan uwanta masu adalci ta iya ɓatanci wa annabi amma wai ana damuwa da wannan mutum ɗayan an manta manzan Allah tsohon zamani shekara dubu da ɗari hudun nan gaba ɗaya mabiyansa ne an taɓa lokacin da duniya gaba ɗaya take ƙarƙashin daular sadada a tada wa'innan su ji wannan kalmar za su iya sare takobi su sa a yanka wuyarsu in ba su nemi ranta ba don su su koma lahira amma duwa wa'innan an manta su mu da muke da rai wanda muke da saura na kishin ma'aiki wanda muke jin annabi a zuciyarmu mun fi mutum a iya Najeriya mun kai mutum miliyan 150 duk wa'innan ba a duba fushinmu ba ba a duba cin zarafin da aka yi mana ba sai na wata yarinya mara kunya ita ɗaya kuma a mimbarin da za a kira mutane wajen a nuna musu waye manzan Allah a nuna musu girman annabi a nan ne za a je ana kare ta wallahi malaman da kuke irin wannan abin kun ci amanar annabi kun ci amanar musulunci ba ma kira da ta'addanci kowa ya sani mu ne wanda hukuma da kanta take ce mana no trouble mu ne wa'inda hukuma suke ce mana mu ne wato shugabannin zaman lafiya mu ne wa'inda hukuma suka tabbatar da mu cewa ba ma da faɗa duk yanda aka yi rikici ba ka samun mai calbi domin mai calbi da calbinsa ake kashe shi ba da makami ba amma akan wannan abin kuka ga mun tsaya an ci zarafinmu an kashe yan uwanmu an wulakanta mu an kore mu da garuruwanmu duk wannan ba mu ce komai ba amma ku ga mun tsaya akan kare martaban annabi ya zamto kuma kowa yana iya yin magana daban-daban warin takalma daban-daban kuma daga cikin mu musulmi wallahi duk wanda ya magana in bai ga kimar annabi ba bai kiyaye ma sha'ir namu abinda mu za mu ji zafi ba to ko da maganan nan shagube ne sai mun fito mun warware maganganun sa wannan alkawarin da muka ɗauka kenan ba mu da abin da za mu iya yi sai dai mu faɗa wa mutane al'umma mu ware musu mu yaye labule su ga mutum fili da fili tarwai da Allah yan uwa wannan maganan malam shine gaskiya na cewa wai kawai jita jita ne haka kawai ne aka ja ka ɗauki mataki ko ko maganan nan ya tabbata wannan matan ta yi da Allah gashi nan ɗaya daga cikin

sunana na peter ni christian ne amma fi sani na da tuna maganan gaskiya abinda da yare nan ta fita kyauta eh to na ji wayansu malamai suna wayansu maganganu maganan gaskiya a yanayin yanda aka kashe wayansu wanda da gaskiya ba ɗauki mataki maganan gaskiya ba ɗauki mataki ba kaga wannan yarinyar nan kuskuren da ta yi ta san wayannan mutane suna respecting annabinsu ba na wasan me zai sa ka zo kana abin in ma dai nan suna tura abubuwansu na addininsu a mazaminki ke kin sani me ruwanki ke diliti mana ki zauna kan ki shiru da bakinki ai in ka duba ko su yan mata kawayenta da ta yi wancan magana duka su karan kansu ma sun san su rikice wannan magana mm-hmm. to a cikin wannan abun da ta yi nan gaskiya bata kyauta ba ta ni a gwajeni ni ban ga wani cewa an kashe yaren nan a ci ana cewa za a ji a kamu wayan nan meme ba idan abin da ya riga ya wuce ya riga kaga zai zama kamar darasi ne ga wanda zai iya zai ni kristo mutum akwai lokacin da muka shiga wani irin wani group na irin na na yare haka da aka shiga group group din na irin dai za a ba da shawarwari ne na irin hira haka ba irin na tura abubuwan banza ba za a gani wayansu suna tura wayansu iskanci bf meme amma duk da aka ni ban dauki shi akan cewa wai wani abu ne wanda ni in na gani kawai sai in na shi in na gani sai in na shi. amma ba wai dai in dauka wai din amma na ji wayansu kuma za su suna zagi a uwar ka uban ka wanda ya tura wai na abubuwa ka kyauta ba za ka ci mai duk gaba ɗaya ni wannan abu nan kwata kwata ni da shi in na gani cire wani ke na shi. to har yaushe zan tashi kawai sai in ce wai ina zagi gaskiya rai na abu na ta kyauta ba shine na da Allah ina ba ganin da hakuri da Allah da wannan abu nan Allah da wannan abu nan a su bangare kada wannan abu ya sake faru don gaske wannan abu ban ji daɗi shi dan Allah ya hakuri da wannan abu to jama'a da Allah dan Allah ku auna maganar Mr. Fita dan uwanmu Kirista mai son zaman lafiya mai adalci wanda daga ganin wannan kasancewa ya san kiman Annabi Isa alaihi salam domin wanda ya san kiman ubansa shi ya san kiman uban wani ku ji irin maganan da yake faɗi na adalci ku kwatanta da maganan babban malami limami wanda ya shiga wahami ya shiga ɗimuwa santsi ta ɗebe shi kawai ya nuna kawai a'a wallahi wannan abin an yi sa ne kawai babu dalili wannan yana ji da kansa yace 'Yan ƙawayenta da suke wajen da suka ji irin ƙudunduma ashar da ta yi wa mai kima irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai da hankalinsu ya tashi ƙawayenta ko mutane ne suke ta surutu ba su san yadda abu ya faru ba labari ya zo mana cewa fa ba yau ta fara yi ba an kai ta ƙara an sake kai ta ƙara tana yi a status tana yi a group tana yi a cikin al'umma kuma a ranar din ma an kai ta har maganin ofishi karshe ma mutane suka fahimci akwai rashin kunya akwai rainin hankali akwai rashin kunya akwai rainin hankali kuma abin da wannan ya faɗi Allah ya saka masa alkhairi wannan da ganinsa wannan fita din da ganinsa addininsa yana yi ne gaskiya ne ba yana yi ne kawai don hayaniya don muhole, hole don mu yi kungiya don mu yi rashin mutunci don mu yi a'a wannan da ganin irin su ya kamata a neme su a ba su zaman lafiya suna da nufin zaman lafiya da al'umma ka gani fa a cikin musulmi wasu ma sun gagar su yi adalci wa annabi su yi adalci wa musulmi su ce wai wannan abun wai jita-jita ne kawai ana ce a kashe a kashe a kashe wallahi ba a kashe a kashe bane ba musulunci bayi umarni da a kashe a kashe amma haddin ma'aiki jallayi ne shi yasa karatu mu na farko mun faɗa annabi sallama jallayi ne duk wanda ya hauka wannan layin ya tashi aiki musulunci zai baka rayuwa zai baka abinci zai kare maka iyalanka zai kare maka dukiyanka zai kare maka komanka amma kar ka taba masa annabinsa annabi Muhammadu manzo Allah sallama ana iya taba Allah Allah ya yafe amma annabi sallallahu in an taba shi Allah bai yafiya wannan shine abin da muke kai to wannan kun ji daga bakin fita to kar ku ce shi ɗaya ne daga mabambantan gari mabambantan kabila ku koma akwai wayanda sun yi ta rubutu fastoci ne sun zauna a sokoto sun san zaman lafiyar sokoto sokoto kiristano ne a sokoto gaba daya sokoto ita ce mahallin eh, jihadi na shi usman bin fodiyo amma yanzu ka je sokoto anguwanni nawa ne aka ba wa kirista shaguna nawa ne aka ba wa kirista gidaje nawa ne aka ba wa kirista coci coci nawa ne aka ba wa kirista hukuma ma'aikatan lafiya nawa kirista suke ma'aikatan tsaro nawa kirista suke waye taba su waye neme su da fitina babu saka kar ana canza magana maganan nan a yanda take za mu zo mu kawo maganan nan kuma insha Allah kowa zai fahimci yanda abin nan ta dosa da Allah mu je ga wata kiristan mu ji irin adalcin da ita ma take yi ga ta nan dan Allah mu ji adalci daga bakin ƴan uwanmu Kirista wanda dama Allah ya ba mu labarin su a Qur'ani na'am This video you are watching now is video of uh, the She was walking along the street. Like what we are told, we are told that when the school authority noticed that she was not, uh, she was in trouble, they picked her up and put her inside uh, inside the principal's office, and the people now went there, went through the window, went through the door, and, and pulled her out and uh, killed her. With this video you are watching now, that's not what happened. This video now is showing where she was walking along the street side. By the time they now lynched her, took her, and uh, you can see the first uh, stone. You know, you know why I'm saying this is uh, this mm-hmm. video is for parents Parents, please, mm -hmm. you mm-hmm. have to teach your children how to live in a society like our society, in a society like where we are mixed. We have Christians, we have Muslims. Muslims have made it openly and clear. They don't want you to blaspheme the name of Prophet Muhammad. And they too are, are not blaspheming Jesus Christ. I have never seen a place where a Muslim came out to blaspheme the name of Jesus Christ. Please, if you have that video, you can show me. Muslims are always on their own lane. You see, this uh, I've seen a lot of video flying, uh, justice for Deborah, justice for Deborah. I'm talking to parents now. You see, there's no justice that will bring Deborah back to life. You understand? Deborah is gone. Deborah is gone. And uh, some, um, some, people that are coming to say, uh, is, there, is there no free speech? I have seen a place where things like this they use things like this, this fight about Quran to raise the whole street down. You understand? It is no go area for their faith. Muslims have made it clear that you must not blaspheme the name of Prophet Muhammad. And you shouldn't do that. And for me, I've always seen Muslims as people that always stay on their lane. Honestly, I'm a blogger. I am out here looking, seeing. I've never seen a, a, Mus a Muslim cleric or a Muslim scholar coming out to blaspheme the name of Jesus Christ. Even they acknowledge Jesus as a prophet. They acknowledge Mary as mother of Jesus Christ. So, you see, that brings me to uh, Holy Ghost fire and the blood of Jesus protection. You see, the thing you people are teaching these little little children, uh, you know, on the, the undeveloped mind, because the moral mind is not well developed. When you talk about Holy Ghost fire, blood of Jesus, it's a thing of uh, of the spirit. It's not a physical thing. Look at the way she was going, and I know this case has been going on because I heard they were asking her to apologize. You see. She might have, by the time she left the house, she might have blood of Jesus. I cover myself with the blood of Jesus. I cover myself with the Holy Ghost fire. But look at what happened there. She was lynched and she was stoned to death. And this kind of death, Bible recorded it. Stephen was stoned to death. You understand? Your GOs and your prof, uh, your, your pastors that were telling you that blood of Jesus eh, protect you, Holy Ghost fire, this and that, they move with uh, security. And even it was your GO or your pastors that are telling you this that are moving, nan wato na dan da ita ne kaɗan zan yi fashin baki akan abin da take faɗi kuma za mu maido da maganar liman liman na ko kan taya ne ko na ne a jos mu ji irin yadda shi yake magana ba hujja kawai kame kame tatsuniya ku ji wannan baiwar allah kirista mai adalci abin da ta yi magana akai na farko ta ce wannan bidiyo ga shi an ɗauka wasu suna ta cewa justice for debora. justice ta ce wannan rainin hankali ne so ake kawai a shigar da rikici to kaji yadda ya kamata kai magana sai kai kira wa kiristoci da suke so su ɗauki wannan abun ta'addancin su karfafe shi su shiga ciki to nan malam ya kamata ka hari wannan wajen ka tari gaban su ka sha gaban su ba mu musulmi da bamu taba kowa ba bamu zalunci kowa ba hasali ma an ramar abinda ta aka mata ma an rama da kari an kashe mutane gashi nan an kashe ɗaya daga cikin bayan Allah mai innocent mai suna Muhammad ku dube shi bawan Allah ne Allah ji kansa an harbe shi kuma harbin an kashe shi a wajen hukuma an kashe banza ba a binciki waye harbi da bullet ba baka ce komai ba idan a kaddari kai kana kara zaman lafiya ne kai mai kara dan adam ne wannan ba mutum bane dibora ce kawai mutum shi wannan bawan Allah bai da iyaye ba shi da iyaye ba shi da uwa ba shi da uba shi ba ɗan najeriya ba ne shi ba ɗan adam ba ne me laifinsa hukuman da suka kashe shi ina alakar su da shi fadar fa mai martaba sarkin musulmi ya je aka hasawu aka harbe shi bayan shi nawa aka harba me ka fito ka faɗa aka yi adalci kake nema adalci kake nema me neman adalci sai ka bigi nan ka bigi can sai mu gane cewa kai fegan ne ka tsaya a biyu baka da musulunci baka da kirista amma kuma ƙaryen mutum ya fake da sunan musulunci mu musulmai ya saka kan gwaza ya dinga fasa kawunan mu da sunan wai cewa wai shi wannan abin wai yana neman a yi adalci ne ko yana neman ya kare musulunci ne babu wani kare musulunci batanci ne wa musulunci batanci ne wa musulunci kuma dalili shi ne da rashin adalci su kiristan suna da hankali in ba wa'inda suke yin abu da manufa ba kuma ka gama ganin ka sake mai da abin ka ce kasan amerika ko kuma kasan yahuda to abin akwai akwai nakudi a ciki wahami malam ya samu wahami abin da ta magana a kai Allah ya cika wannan bawan Allah da Allah yan uwa ina son duk wanda yake bibiyan mu wannan bawan Allah a nema masa addu'a kowa ya rubuta mana Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sunansa Muhammad dan garin Sokoto ne sun je su zanga zangan zaman lafiya zanga zangan lumana wanda ko da mu muna sokoto za mu je zanga-zangar lumana takarda suka fito da shi su ba mai takobi, ba mai makami ba mai kibiya ba mai dutse duk sun tsaya kawai suna cewa a sake mana yan uwanmu ba su suka yi laifi ba akan wannan aka kashe shi an kashe shi shi ba jarida ɗaya da ta rubutu cewa ga muhammad an kashe shi ya allah ka ji kan muhammad ko da dan wani fahimta ne ko dan wani tafiya ne allah muna roƙo ka gafarta masa ka sada shi da annabi ka yafe kurakuransa wannan ba ɗan ta'adda ba wannan ba ɗan ta'adda bane ne wannan mai neman zaman lafiya ne ya Allah ka ji kansa Allah ka sa ya huta Allah ka yafe kurakuransa ka kula da bayansa Allah iyayensa ka ba su haƙuri mu musulmi da aka yi mana wannan cin kashin Allah ka ba mu yafiya su kuma kirista da ake neman a shiga tsakanin mu Allah ka fahimtar da su su zamo kamar irin wannan fita da wannan baiwar Allah mai hankali din su gane cewa ga manufan fa mu ba muna nufin wai mu ci gaba da kashe wani bane a'a amma su sani yanda mu muka kare kiman annabi isa muka kare kiman sai tuna maryam to su kare mana martaban mu su kare mana kimar mu mu je ga maganan mu abinda take faɗi da Allah yan uwa yi masa addu'a a masa addu'a Allah ya ji kansa abin da yake anan shine ta yi magana game da tarbiyyar iyaye ta ce kirista ku tsaya ku yi wa yayanku tarbiyya na farko kenan ku yi wa yayanku tarbiyya in ba ku yi musu tarbiyya ba kuma ba ku da hukunci da da ku su suna zuwa suna zagin mutane a wajen da duka su ne kaman kai ne ka shigo gidan mu ka zo ka samu mahaifinmu kuma ka zage shi ka hau shi da duka kaga na farko mu ce wai mu je mu kira maka hukuma wannan ma an raina mana hankali tunda kai baka san da ba baka tsallako mu ba za mu san da hukuma ba za mu kaddaman maka in ta kama ma ta kama ni sannan na biyu a bidiyon mutane ma ba hawa kanta suka yi kai tsaye ba sun fara magana da ita ta yadda data su fahimtar da ita amma ka gani har sai ta fara gudu da shauransu ita bayani dai ta yi bayanai wanda ba lallai maganganunta gaba ɗaya ni ma na haukansu ba amma abu na gaba shine ta yi magana akan cewa lallai zagin manzo Allah ba da'a bane ba tarbiya bane kuma kai dan ka kirista baka da hujjan ka zagi annabi ka ce wai kai ai kirista ne ka zagi manzo Allah a kiristancin ma ba a koya maka ba duk wani fastan da ya koya maka zagi annabi ka ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan fastan ya kore ya tura ka ne zuwa ga yadda zaka je ka halaka ba ya tura ka bane yadda zaka samu tsira ko kuma ya tura ka yadda zaka tsira a wajen Allah kuma baka yi komai wa kiristanci ba baka yi komai wa addinin ku ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ta kawo ta kawo cewa mu musulmi baki daya ba a taba samun musulmi ɗaya da ya zagi annabi isa ba tarihin duniya bai kawo wannan musulmin ba kuma in kara baki wani hikima da ke da fita da irin ire-irenku da kiristan duniya su ji su sani a musulunci da za mu ji musulmi ya zagi annabi isa yanda za mu take wanda ya zagi manzan Allah haka shi ma za mu ɗora mai hukuncin kisa ne a kansa saboda muna son a girmama annabi isa muna son annabi isa muna tare da annabi isa mu mun yadda da annabi isa duk da cewa mun san mabiyansa da suke da awar sune suke binsa ba su yadda da annabi muhammadu ba amma wannan hukuncin na nan a musulunci in matukar akwai daula na musulunci duk wanda ya zagi annabi isa to wallahi daular musulunci za ta yanke kansa domin ya zagi annabin Allah ya zaɓi yardajjen Allah ya zagi kai yardajjen Allah ya zagi wanda Allah yake so sannan sai ta ce to mu me yasa annabi sallama ba mu taɓa jin mabiyan manzan Allah sun zagi annabi Isa ba menene birgewan ko kirista kuna zagin annabi Muhammadu ta ƙara gaba ta ce daga ciki na gaba shine su musulmi ba su taɓa ganin Allah ta Bible ba amma da yawan kirista wasu su sukan ɗauki ƙur'ani su je suna goge kashi a ɗauki ƙur'ani a watsar da shi akan titi duka ana yin wannan abun ta ce me yasa duka ake irin wa'innan abubuwan mu musulmi su ba sa mana mu ne za mu na ɗaukan irin wannan cin kashin muna musu kuma mu yi maganar cewa muna neman zaman lafiya to wa'innan maganganunta dan Allah dan annabi zan ɗauko maganar shi malam mai masallaci dan Allah dan annabi ko kwatanta maganar sa da maganarta. ta shin maganarsu wanne wanne fi adalci to nan ba ta adalci anan fi mana adalci ba akan shi da yake nuna cewa an yi abin ne da rashin hankali kirista ce take cewa ita tana ba da shawari wa yawanci kirista kar a ce za a eh, ɗauki wannan abu a mai da shi abin da za a kamba mashi kowa ya shiga yariyan nan ba ta da adalci tun da ta yi adalci kanta ba ta je cikin mutane ta zage su Allah ya halakar da shi da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci albayyanatu alal Walyaminu, wal ankara da an zo ce maka wane ya yi kaza sai ta a kashe shi tsarin islam kenan akwai shari'a musulunci ko babu to idan dai wato inda duk abin da mutum ya ce an mun kaza za ce eh an maka to ladda a menene amuwa ƙaumin eh, ko ladda an nasu wallahi da mutane sun ce za su gurin alkali ƙara a ce menene ya ce motar wana tasa ce gidan wana ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a wallahi da mutane sai sun ce gidan wani nasa ne motar wani tasa je matar wasa ma tasa ce ko ba za su yi ba lakin albayyinatu alal muddai idan mutum ce gidan can nasa ne a musulunci ce ba na ka ne ƙarfi zai ce kayi ƙarya ba sai ce to kawo shaidu ko ba shi ba shaida za su ce kai fita daga gida ya ce naka ne ya ce a kare yake gida na ne to wal yaminu alaman ankara wanda ya musa kuma shi zai rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshi tsarin islam kenan an ce wata ta zagi manzo Allah ce a karta to ina za a gane bakin zaran wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya ziga a yi haka don arkita kasar ko za su iya ba ba su mana ta yi ba da suke kashe musulmi a lagos suka rika ce za ka turo wata mala kunya amma dai ba man karuwa ba ce amma ta yi kama sai suna cewa yanzu yan arewa ba kuna gani ana kashe yan uwanku a Legas. ba za ku kashe yarabawa ba ba za ku kashe ba na zo na yi wa zai ce kakku kuskura zaman lafiyar namu suke gudu da ba a yi ba ƙarshe ba kama masu mugun abin ba da an tashi a ce to duk inda ka ga bayan rabe kashe shi inda ka ga inyamur kashe shi inda ka ga bahaushe kashe shi da turawa an biya musu to Allah muku hadisi ne lauyu dan nas bid'awahum inda kowa ya dawa ce kazanawa ne a bashi ladda'a rijalun amwala qaumin wallahi da su mutanen sun ce sun samu sana'a sai ya ganka da kayan ka ce nawa ne wannan lakin na ta Allah mudai in wata ya ce kaya ka zana wani to sai a ce kawo shaida wani mino alaman ankara islam hargitsi ne ko shari'a to kar ku ringa kama mutane kuna kisa ba bincike kuma suna da sa'o'i yawa da in yamuri ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi da bahaushe zage zagi manzan Allah mai bambanci yawa da zagi manzan Allah da bafulati ne zagi manzan Allah mai bambanci to idan ba hauce ya je cikin Kano ya zagi manzan Allah shi shi me yasa ba a kashe shi ba son zuciya a ciki to suna son su hau tsanda ƙasa kan mu yadda amma to wanda zaki manzan Allah ko ba haushe ko in ya muri ko namiji ko mace Allah ya tsine masa Allah ya halakar da shi Allah zo da mu lafiya Allah ƙara mana san manzan Allah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam afwan to maganan malam anan nakan sa ne duka kuma abin da yake faranta min rai a duk ran da muka zauna irin wannan akwai wayin da kirista ne muna tare da su da yawansu. wasu suna a following din wannan shafi mai albarka kamar ɗaya daga cikin manyan kiristoci ne wanda shi ma yana wa'azi da ku ga yana rubutu da wasu su daban-daban da kansu suna maganganu akwai wani ah, mai wa'azi hosiya fangun ne ko wane ne to amma da ga duk maganganunsu za ka ga magana ne mai kyau da yawan kirista sun fahimci ba wai ta'addanci ba ne wannan al'amarin hukunci ne akwai garuruwan da zaka je garin dodo ne idan dodo ya fito a ranar za a ce kar kowa ya fito za a yi announcement duk wanda ya fito a wannan ranar dodo in ya sare shi ko ya kashe shi shi ya yi wa kansa ko ku tambayi wanda suke zuwa sabis mana kowane gari da al'adanta wani ma ba addini bane al'ada ne amma su kansu hukuma za su sanar da kai za a kira sojan gari za a kira mai tsaron gari sarkin gari waye zai turo wakilinsa ya sanar da ku dokokin garinsu ƙauye kaza ga yadda muke duk wanda ya je ga abubuwan da zai bi rana kaza suna yin kaza rana kaza ana yin kaza kuma baka isa ka ɗauki wani matakin da ya saba da su ko ka ce hukuma za ta bi maka ba tunda sun sanar da kai kuma sun fita daga wannan wato zargin da kai zaka zo kai musu idan har dai zamto a bawa al'ada wannan daman har za a iya zuwa wajen wa'inda suke masu bautan ƙasa a sanar da ku cewa kada ku taka haddi kaza a gari kaza to na menene in muna zaman lafiyar nan zagin annabi sallama wani daɗi ne a cikinsa menene shin in ba a zagi annabi ba ba ra'ayi kiristanci ba shin kiristanci ne zagin annabi ma tukun balle mu ce ma kiristani suke zagin manzo Allah ya kamata su kirista da kansu su ɗauki mataki tunda sun san wannan shine addinin mu sun san wannan shine zaman lafiyar mu kuma suna son mu zauna da su lafiya mu yi kasuwanci tare musulunci ya halatta mu aure su musulunci ya halatta musu adalci musulunci ya ce mana ba mu ma da abokan zama fiye da kirista to me zai hana su su ɗauki mataki na kansu duk wanda wannan abin su ɗauko shi su mika shi mu in hukuma ba za ta masa hukunci ba mu masa hukunci domin ya zama mun zauna lafiya amma anan barin dawo maganan malam malam a cikin abin da ya yi maganganu na ɗimu wadda ya dinga yi da maganganun da ya dinga yi babu tunani a cikinsa wanda wani abu ni ba zan ce jahilci kai tsaye ba amma dai akwai abubuwa wanda da ka gani zaka ce malamin musulunci bai kamata wannan abun ba abu na farko daga ciki wai yana cewa wai ɗaukan mataki da aka yi zai iya sa su ma arna asafirla iya sa kirista ko arnan ma kamar yadda ya faɗa su ma su ɗauki mataki ba dalili to abin tambaya anan, zagin annabi ne kadai zai sa su ɗauki mataki babu dalili kai ɗan jos ne fa so no ana crisis a jos da dalili ashe suke yakin wannan ne kawai in an zagi annabi to yakin sai zama an yi shi ba dalili abin tambaya da nake nufi shine a jos ɗin nan kana nan ka ja sallah a jan sallan da kai sai da ya zama an danna mutum guda an gasa shi an yi bidiyon sa an watsa wa duniya wa aka kamo a cikin wanda suka wannan abun wa aka kashe a ciki an kashe mutane an kona motoci sama da mota saba'in a cikin garin jos duk an yi wannan an kona gidaje an tara mutane an kashe yara da mata da jarirai duk wannan fa tasilanka ne tasilanka ne an kashe mutane da irin wa'in abin duk kuma kai ka ja su wajen sallan idi a wannan lokacin an hana ku a wajen ka je ka aka yi a wannan wajen wannan abun bai zamo abin da za ka fito ka yi kira ga mutane ba sai wannan wannan a jos aka yi kowa ya san wannan labarin sannan an yi irin wannan a garin taraba an kashe mutane an kashe mutane a garin taraba ba adadi bila adadin ba dan kawai bane illa an ya kulu rabbuna allah kwanan nan an yi haka a garin jos mutanen da suka zo zakirai daga gidan maulama dar suman bauchi sun zo su sun yi ziyara sun koma an yi zikiri suna wucewa garin jos aka tare su aka kashe su me ka fito ka faɗa irin wannan maganar me ka fahimta na cewa za a iya zaman lafiya a irin wannan abin an yi haka a cikin garin tababa balewa tababa balewa an yi haka gari ne da kirista da musulmi ana zaune wasu ma kabila ɗaya ne wasu su kirista wasu su musulmi amma suka zo suka kashe mutane yau ba musulmi ko ɗaya da ke kwana a cikin garin babu masallaci ɗaya da take tsaye babu waye duk wannan abin da dalili aka yi shi kawai in an zagi annabi ne shi zai zama an yi shi na rashin dalili in na dinga kawo garuruwa an yi haka a zangon kataf kai abun da zai baku dariya abun da zai baku haushi jaridar ta tafi kowace jarida ya kan mutane akan wannan abin ita ce wai ko hausa daily trust ne ko hausa hausa legit, legit hausa jaridar legit hausa wanda wanda yake wannan abun daga alamu ba kirista bane mai adalci dan dan bayi da adalci mugu ne amma yau da kansu sun saka a garin lagos an akan naira ɗari naira ɗari ku koma jaridar legit hausa akan naira ɗari an samu mutum nera ɗari an kona mutum a lagos yau an kona shi an kashe shi ina kungiyar hakkin dan adam kan naira ɗari kai ka san ko mahaukaci ka zage shi kai ko ɗari biyar da akalla da a bayar da yanzu na sai kai dubu biyu ko dubu biyar to kai wannan a kaddar ita wancan an kashe ta a gwada a biya to wannan ana maka magana naira ɗari a kan naira ɗari yau an kona mutum a lagos kuma babu magana ba kamai waye ya ɗauko yaɗa kun san cewa sharri ake nufi da al'umma ba alkhairi ba in alkhairi ne ga wanda an kashe shi a kan naira ɗari kuma yau din nan bidiyon tana trending za ku ga bidiyon wanda aka kashe shi akan naira ɗari aka kona shi nawa aka kashe su akan sun saci eh, ah, gwarin kwaki nawa aka kashe su akan sun saci kifi kai nawa ne innocent wanda 'yan kasuwa ne kawai sun shiga garin kasuwanci a tare su da motan da kayan a kona su ba maganin biyan diyan su babu komai waye ya taba ɗaukar mataki akan wannan abin shi sarkin musulmi me ya taba yin irin wannan abin wa'inda ake kashewa me ya taba daukan mataki wani mataki ya taba ɗauka na a kama mutane shi in aka dinga kirgowa a cikin garin sokoto nau aka zo aka dinga bombin din gidaje garuruwan mutane aka kakkashe su su bello turji su waye ya kama su ashe wayannan in yan ta'adda ne ba wanda ya je kama su ashe wannan ba ta'adda bane wannan hali ne ya faru cikin fushi mu kan muna ci abinda suka yi ba su yi abin da ya kamata ba sun yi cikin fushi ne amma wanda ya abu cikin fushi zaka ɗauki hukunci a sa sun yi shi ne a cikin rashin tunani su ba. tunda ita ma an ce bata da hankali ashe take yi to su ma lokacin sai hankalin su ya dan gushe sai ta taba cikin hankalin su hankalin su ya gushe ita ma ba ta da laifi su ba su da laifi an yi abu ne na hauka to ya bari a haka amma kuma ba yanda za a yi a fito karara ana goyon bayan ƙarya musa ido abu na gaba shine maganin da malam yake so ya tabbatar shine wai ayoyi babu aya da yake nuna kaman kisa ne kawai in abu ya faru don yayi magana makamancin haka rashin adalcin malam da za ku gane shi ne ku ji maganan da ya yi akan Abdul Jabbar lokacin da Abdul Jabbar ya zaki annabi a nan ma yana mai da hankalin mutane a kuma kan Abdul Jabbar me dalili wai ai a Kano wani ya zagi annabi mai aka yi to dan Allah idan abin tambaya a kaddari ma'aifiyarsa ne ma'aifiyar malam ta ji abe kuta wani ya sharara mata mari yayi iya kokari a kama wannan mutumin aka ki sai babansa sai ya wuce ya tafi benue sai wani ya tafka masa mari sai aka kama wannan din baban na kuka sai aka ce to malam ga wani ya mari babanka amma anan a bekuta sai ya ce a ai tun da wani ya mari mahaifiyarsa a bekuta ba a mata komai ba to wanda ya mari babansa ma a can ɗaya garin to a barsa tun da ai na mahaifiyarsa ba a yi hukunci ba haka adalci ne ai in wannan ba a masa hukunci ba wannan kuma aka masa za masa hukunci ai hukunci ai hukunci muna ƙara kiran hankalin kirista su sani wannan hukuncin ba fa wai a iya kirista bane akan musulmi fi tsanani musulmi akwai abin da kirista zai faɗa a bashe har ma a gaisa da shi a ci abinci tare da shi amma musulmi ya faɗa kisa ne a kansa kirista zai ce bai yadda da manzan Allah ba ba wanda taɓa shi kirista zai ce annabi ba annabi bane ba wanda zai taɓa shi kirista zai ce bai yadda da alqur'ani babu wanda zai taɓa shi bai yadda da Allah mu Allah ɗaya bane ba wanda zai taɓa shi wannan abun a kansa dama yake amma musulmi ya faɗi wannan wa'innan kalaman gaba ɗayan su kisa ne wannan haka yake ya yi ridda murtaddi ne kuma a bakin waye bari ku ji a bakin malam saboda yana son yi rashin adalci bari a ji hukuncin dai akan musulmi ana maganan ma a zo a bincika a tabbatar ya zagi annabin cewa ya kar a yi a kashe shi kawai inda shari'ar musulunci amma ita wannan kuma yana cewa ai akwai shari'ar musulunci aka ce eh to me yasa ba jira shari'ar musulunci a hukunci ba tun da kuke kun taba jin an kama wani a gwamnatance an kashe shi dan ya zagi manzon Allah to muna kira ne da hukuma su ɗauki wannan abin a saka shi a cikin hukunci in suna son kada 'yan gari suna ɗaukan mataki to a ɗauka musu mataki Tun da dai a cikin zagin annabi babu national anthem balle a ce dole sai an yi a cikin zagin manzan Allah babu karatun constitution balle a ce sai an yi a cikin zagin annabi babu karatun bible balle a ce sai an yi babu karatun wata addini kowa yana da freedom of religion to kai addinin ka namu muna son kirista muna zama da su lafiya amma ba mu yadda da cin mutuncin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama bari ku ji hukunci da malam zai yi wanda ku tabbatar da cewa rashin adalci yasa yi wannan maganar bismillah ba ma guje a Kano ya je an je an cicciyo a Iraki ne a ina ne an je an zuba wanda aka diba sa'o'in su suwa'in su su suka taru suka wanda suka rushe Iraki gaba daya irin su ne kuma sun zuba ne ta sai zo cikin kano yana yana zagin gidan manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga har yanzu karatun tukuna ana tahowa ne don wata ran an ce mutum yayin ba ba zai iya ba don ba hali wargi guri shi ka inji sakwatawa yau ana yaban sakwatawa haka ne ko ba ka ba sai a lokacin ana so a kusa su su yi su ya kuma yazo da ba ka idan gashi ya zaki annabi kaza kaza ya jama'a kure shi ya faɗi dalilinsa dala wanda ya zagi annabi yana da dalili wanda ya zagi sai na abubakar yana da dalili ya cancanta a je a zauna da shi to wani mutum rashin karatu ya ce eh a zauna to Allah ya hana ya yi ta'addanci ya yi batunci ga Allah sallallahu alaihi wasallama ko qur'ani to Allah ya nuna fala ma ma'a kitabi an iza sami'tum kitabi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi بارك الله فيك إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabri wa qina adhab an-nar wa qad nazara an sassaukar gare ku ya basu imani al-umar musulmi fil kitabi a cikin littafin al-qur'ani an idza sami'tum ayatin lahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yustaza'u biha yukfaru biha ana cewa ayoyin ga abin da aya ta ce sai wani ya ce shi ya kafirta bai yadda ba sai kuka ji ya faɗi haka ɗin wa yustaza'u biha yana batunci yana irgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum Allah ce kar ku zauna tare da su in ji Allah a alkur'ani a suratun nisa'i ga mai neman bincike je duba fala ta kodo ma'ahum daga kada ku zauna tare da su in ji Allah da yi in ji Allah da yi su hatta ya hudu fi hadisin ghairi in ka ga wani juyi ya dawo kun zauna tare da su sai sun musulunta sun koma suna magana da ba irin taɓatuncin ba to a nan ne in kuna son zaman kuwa zauna da su in sun musulunta amma ka san dai a gurin da yake akwai shari'a musulunci da daddai ya kashe shi ake ko ba haka ba to na gurbin zama da shi innakum idan misluhum tabbar ko musulmi mu anan idan kun fahimci malam mai adalci ne hukunci kala biyu yake da shi wancan da ke dan ba tafiyarsa yake ba yana neman a datsa mai hukunci yanda ya karanta a musulunci shari'a musulunci kisa ne kawai saka shi ba zai je ba bai da tasabbutin ma zagi can an ce masa ne anan yana ana cewa an ce wai ya zagi annabi ya zagi annabi an ce ne fa amma yana ba da umarnin a kashe shi direct nan kuma shi ba an ce bane ya san an zagi annabin domin mutumin da ya zama shugaban izala na jos baki daya ba yanda za a ce bayi da mutane a sokoto babu tana da branch a dukkanin state na arewa ba yanda za a yi dole sai ya ji abin da aka yi in yana son ya ji ta hanyar da details mai kyau zai samu amma wancan kaga yana maganar cewa kawai gashi gashi gashi to anan son zuciyar malam ya bayyana da kuma wahami dimo da yi da kuma labaran da ya dinga kawowa mara ma'ana da hirarraki wanda duk ba su muke bukata ba a ba a takaice abin da za mu je ga shi shine mun faɗa mun yi alkawari muna ƙara nanatawa mun sai da mutuncin mu akan kimar ma'aiki mun ba da rayuwar mu akan kare martaban ma'aiki wannan kuma mun yi shi ne ba da shawari ba ba da neman yardan wani ba mun yi shi ne kawai khalisan liwajhi lahi kuma wannan da gaske ne yadda mutane suke gani wallahi ko daga ina mutum yake in zai magana muka ga cewa akwai rashin girmamawa za mu fito mai magana da harshen da da harshen za mu mayar amma wannan babba ne dattijo ne muna isan mai da sako ne ya duba girman Allah duba furfurar da ke fuskarsa ya nuna abin nan batanci da aka yi wa annabi ya nuna jin zafinsa ba wai labarin da bata da hujja bane zai nuna jin zafinta to abu na karshe shine zan cika anan so nake na isar da sako menene hikimar cewa duk wanda zagi annabi a kashe shi ya tabbata a qur'ani tabbas haka ne ya tabbata a hadisi kuma ma wanda ya take ake masa wanda ya zagi annabi a cikin mutane take ake masa sai na abdullahi ibn umar ya an gaya masa ga wani ya zagi annabi ya ce sai kuka zo ku gaya min kuma ba ku ɗauki mataki ba malam yana da awan cewa shi dan malikiya ne duk wanda ya san eh, izalar bakin kura malikanci suke tafiya abdullahi bin umar kuma kakan imam malik na ilimi domin shi imam malik malaminsa babba shahararre nafi ne maula ibn umar shi kuma daga umar ibn al-khattab daga sayyidina abdullahi bin umar kai tukun sayyidina umar ibn al-khattab daga sayyidina rasulullahi ruwayansa wacce take ruwaya ce mafi cikin ruwayoyinsa ingantattu to su ne jahilai kenan da ba su amfani da wannan hukuncin ko me malam yake nufi yaya za a ɗauko manya-manyan mai duka haka ake tafi to hikimar da ya sa musulunci ya ce in an zagi annabi a ɗauki mataki shine annabi yana cikin zuciyarmu ne fiye da tunaninmu wallahi ba mu san adadin kaifiya ko kammiyar manzan Allah a cikin mu ba hasali mu ne wanda mun tashi mun ga iyayenmu ba a faɗin sunan manzan Allah sai sun yi kuka wallahi wallahi mun tashi mun ga iyayenmu a haka suke wallahi in kana son ana cikin murmushi kika ga ana kuka kuma kukan nan fa ba bakin ciki ba farin ciki ka so sa musu yanda yake musu daɗi annabi Muhammadu mu ma muna son Allah ya gadar mana da wannan tafiyar idan an faɗi manzan Allah zaka ga mutum yayi bari yayi shakin wani ma ya kame an kira manzan Allah to mutumin da ke wannan halin sai ka zagi annabi a kaddar na tuka jirgi mutum ɗari 400 a cikin jirgin ko 600 duk sun mutu dan in ya kame din nan to fa jirgi ta tafi yadda ta tafi in ba dai an gama sai ta ne a kaddari matukin moto ne zai yi da kuje rami a kaddari kaza kaddari kaza to wannan sai ya zamto haramcin sa yana da karfi babu ma kar a mayi balle ma a zo a ce ga hukunci idan haka ce mutum ɗaya an ɗauki mataki a kansa na gaba wani ba zai yi ba amma rashin ɗaukan mataki shi ke sa abubuwan da ke faruwa ke faruwa saka hikimar ba wai burin mutane wani ya mutu ba ne. a'a hikimar shi ne a zauna lafiya idan aka buɗe hanyar da ni zagi annabi annabinka ko da na ƙarya ne ni kuma ka zagi annabi na to mun buɗe rashin mutunta juna ga baki ɗayan mu ku kwatanta wannan kirista shi yasa ina jin daɗin rubutun da nake gani na ƴan uwan mu kirista wanda suna cewa wallahi su ba za su taɓa zagin manzon Allah ba saboda suna son zaman lafiya kuma suna fatan ma wasu musulmi su shiga kiristanci haka ne yana da kyau in da ku zo da wannan salon haka ake so ku zo da salon ku mai kyau in kuna da naku kasan a ciki kwa iya samu sannan abu na gaba da nake so in kawo shine kira ne babba da babban murya zuwa ga hukuma game da ƙungiyar kan wanda ƙungiyar kan ba su nufi zaman lafiya ba abinda muke ji in ya tabbata to muna sanar da duniya cewa ƙungiyar kan ba ta nufi zaman lafiya ba ko muna kira ga kiristoci wanda suke neman zaman lafiya su ja wa ƙungiyar kan kunne su nuna mata abin da ya kamata domin abin da ƙungiyar kan suke shirin yi na wa duniya cewa suna goyon bayan a zagi annabi muhammadu ba za mu lamunci wannan abin ba ba za mu ɗauka ta hanyar rikici ba ba za mu ɗauka ta hanyar fitina ba amma za mu ɗauki kiristoci a idan mu cewa lallai lallai kiristoci wanda suka mara mata baya dukkaninsu masu neman fitina ne kuma wannan abin in suka nuna mana haka za mu tabbatar wa duniya cewa dukkanin musulmi kan na najeriya ba ta da wani alaka da niyyan zaman lafiya duk wani musulmi babba muka gan shi ya alaka da ita za mu rabu da shi kuma za mu yaƙe shi daga cikinmu to tun daga nan an fara rashin zaman lafiya duk kuma inda muka ga muna da dama ba za mu bari a kafa ta ba dalili ko shine an sanar mana cewa ranar 22 ga watan biyar 2022 kan da su yi zama na nuna goyon bayansu akan zagin da aka yi wa annabi muhammadu daga cikin mun ji labarin cewa da nan arewa wasu gwamnoni da aka ba mu sunan su mun ki faɗa muna jiran maga abin wai sun ba su dama su yi a jihohinmu na nan arewa duk gwamnan da ya ba da dama mun faɗa muna ƙara nanatawa wallahi ya janyi ƙuri'in mu ba nasa bane daga sama har ƙasa har wajen ƙasa har abin da ya shafi saudi arabia har abin da ya shafi iran ya shafi ko ina za mu yi ƙoƙari mu sa wa'inda suke tunda kowa ya ijma'i ba ɗan izala babu ɗan ɗarika babu ɗan shi'a babu ɗan wani aƙida duk musulmi idan yaga ga ka goya musu baya har kai ne da ka ba da dama wai a jihar jihar musulmi a taru a yi zanga-zanga wai a nuna wa duniya cewa yan najeriya suna goyon bayan a zagi annabi to wallahi tallahi ka da mutunci a idan mu kuma in kai gwamna ne mai ci ka sauka in kuma kai mai nema ne ba za ka hau ba in ma dan siyasa ne kaji saka gwamna in da ka san abin da za ka yi ka san abin da za ka yi saka ba mu yadda da wannan zanga-zangan ba muna kira da gwamnati ta kira su ta zama da su su sani cewa idan suka nuna mana rainin hankalin cewa su suna goyon bayan a zagi manzo Allah to suna neman su buɗe hanyar kofar rashin zaman lafiya ne kuma sun koya ma kiristoti da wanda ma ba kirista ba dan akwai wanda munafikai za su iya shiga cikin kirista su yi abu da sunan kirista dan rashin zaman lafiya din sai su je su yi zagi su ce kanta goya musu baya saka muna kira da wannan lallai hukuma ta sa ido akan wannan abin gwamnati da muke kai wa sako saƙonmu na gaba shine muna kira ga hukuma na biyu saƙo na biyu hukuma ta sani rashin ɗaukan doka da gwamnati take yi ga masu zagin manzo Allah shi ya kawo wannan halin da yanzu ake ciki wanda kuma ba a san yaushe ne za a kare shi ba mun sani an kama mutane sama da mutum biyar ɗai an damƙa hukuma akan cewa sun zagi annabi ba ma kirista ba musulmi amma ƙarshen ta sai a ɗauke su a yi musu kuɗi a raba su da najeriya 'ya'yansu a dinga ciyar da su su ma bayan kwanaki a dawo da su wasu ma a basu kariya wasu a basu tsaro wasu a basu cikin mutane wanda jiya karatun da prof ya yi an kawo sunayen wasu wanda ni ba na kawo nan ba wanda ɗaya daga cikin malamai daurawa ya yi tambaya yadda ya naji ya faɗa ya ce ya tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyin najeriya shin dan allah ya gaya mai gaskiya tun ake an taɓa yin hukunci ma wani akan ya zagi annabi Muhammadu a gwamnatancen Najeriya ba a taba yi ba ya ce sai mutum ɗaya ko mutum ɗayan ma a labarin dai da ke ban ƙara saji ba na fara karatu la'alla wannan mutumin ɗayan ma shi ma mutane suka ɗauki mataki a kansa kun ji kenan saka in ana son zaman lafiya in ana son kare haƙƙin dan adam da Allah a ɗauki mataki ga duk wanda ya zagi annabi kafin mu mu ɗauki mataki mu san hukuma za ta ɗauki mataki to wannan abin zai ƙara faranta musulmi rai majoritin mu zai amfanar da yan uwan mu kiristoci su ma kiristoci za su zauna lafiya da zai zama tsagiran cikin su an hana su yin barna abu na gaba shine human right hukumar human right kungiyar human right tana nuna mana wariya tana so ta raba kan mutanen Najeriya abin da take so ta raba kan mutanen Najeriya shine ta ɗauki jinin musulmi a jinin banza ko jinin sauro ya fi jinin musulmi an sha a kashe musulmi mutum ɗari kaza yanzu haka tun farkon boko haramun baka jin an kama kowa he matan Chibok tun farkon Boko Haram har yau har an gama Boko Haram din an shiga yan kidnafin. kidnapping to matan Chibok kai kake jin labari wanda wasu daga cikin matan ma sun faɗi irin yadda aka na musu tribalism aka ware su wannan hukuma na human right to matukar tana son haɗin kan al'umma kuma dan Allah take ba fitina take so ta hasasa a cikin Najeriya ba to dole ta sani cewa za ta daidaita musulmi da kirista dukkanin mu rai ne kuma nan ne za mu fahimci cewa kowa zai rungumi human right a matsayin mutane a nan human right an zagi annabi ta nuna wannan abin ita daidai ne tunda bata nuna jin zafinta ba bata ja kunne ba amma ita damuwanta wanda ya zagi annabi ko ma waye ne a bashi ya sha ba wa mutum ɗaya ta yi haka ba ba wa mutum biyu ta yi haka ba an jima ana irin wannan duk wanda ya zagi annabi ya ce ga human right ta tsaya masa to wannan abin muna kira ga kungiyar human right gwamnatinmu 'yan siyasanmu ku kuke da iko ku sa wa human right doka in ba za ta yi aikin nan ba a kore ta da kasar Najeriya in dai haka ne a rushe wannan kungiyar in dai ba za ta zo ta taimaka ma kowa da kowa ba tunda ku aikin ku ku din ma musulmi ne kuma wannan yana jawo kiristan kansu rashin zaman lafiya yanda muke jin muna da musulmi tsiraru a kudu to mu ma nan fa akwai wayanda suke tsiraru a cikin mu kuma idan har wani abu ya ce ya shafi na nan shi ma zai shafi na can in ya shafi na can mu ma zai shafi na nan to human rights take so ta assasa wannan fitinan a maimakon ta zama kungiyar tallafa dan adam tana neman kungiyar ta zama kungiyar tallafantar da dan adam a tallafantar da shi lalace watsi to abu na gaba shine mu sani mu girmama sha'ir na junan mu duk musulmi ba zagin annabi isa alaihi salam duk musulmi yana neman ya adalci wa kirista shi yasa a wajen jan mu da mu ba ku anguwanni za ba ku garuruwa muna ba ku local gamman muna ba ku daman ku mu ko ba mu samun ko ɗaya a ciki mu duba garin Jos har yau da wahala a ce ga ciyaman musulmi kai an taɓa ba da sala wa musulmi shugaba ne a makaranta wanda ya yi karatu har ya kai mukamin mukaminsa profeso aka zaɓe shi a Jos suka tada cewa ba su yadda ba aka dinga rikici dole sai da aka sauke shi ya zama cewa akwai wajajen da musulmi bai da dama bai da 'yanci bai da abin da zai yi akwai wajen da baka sai ka mallaki masallaci ba sai dai ka haya ka zo kai sallah ka tafi ka wajen duk irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa wanda muna kira adalci ne kawai zai gyara zaman lafiya tsakanin mu da mu da kirista amma rashin zaman lafiya ba alkhairi bane gare mu baki daya muna kira ga gwamnati ta yi kokari wajen ta kira shugabannin kiristoci a sasanta wannan kiran mu na karshe shine kiran mu ga jagororin musulmi yan siyasan mu da sarakunan mu ku nuna kuna kishin mu za mu nuna muna tare da ku rashin nuna kuna kishin mu yake kawo wasu mu suke bauɗe muku muna kuma kallon su ma haka suna da hujja amma ba yanda za a ce sarki ne na musulmi amma kullum da a kashe musulmi ya yi gum abin shi bakinsa yana haila amma daga lokacin da aka yi mai musulmi rashin adalci suka ɗan yi wani motsi to shi kuma zai nuna cewa musulmi ba su da adalci ba su da mutunci ba su daidai ba to dole mu musulmai da su ware maka da su yaye maka baya a lokacin da kake neman haɗin kansu ba za su ji maganarka ba kuma wannan kun ga irin yadda ya kara raba ya kawo zuban mutuncin wasu abu na ƙarshe malamai su kiyayi maida kimar ma'aiki a matsayin siyasa kamar yadda muke gani wasu 'yan siyasa in malami bai yinka sai ya ɗauki wani laifin da da kai da shi kun yi iri ɗaya sai ya juya shi ya maida ita zagin manzon Allah ko ya mai da ita wani abu to wannan muna a nan ne muke magana to lallai dole mutane su saka hankali a sa ido idan abu bai tabbata ba to kada a ɗauki mataki a kansa har sai an samu ingancinsa nan kira kuma ga kowa ga kowa shine lallai kowa ya zama shugabannin zaman lafiya ba a yarda musulunci bai yarda ka je ka samu wani ka yake shi ba ko yaƙi ake a musulunci haramun ne ka kashe mace haramun ne ka kashe jariri haramun ne ka kashe tsoho haramun ne ka kashe wanda yake bautan Allah bai ɗauki makami ba balle wannan ba yaki ake yi ba wata ne kadai ta laifi to a batta laifin ya tsaya iyakanta kar ya yi ta'addi zuwa ga wasu saka wannan mun ga akwai kiristoci adilai kuma suna ta maganganu fastoci ne daga cikinsu da yawansu wasu kuma wanda suke maganganu na rashin jin daɗi ba su san musulunci ba ba su zauna da mu musulmai ba suke yin wannan abubuwan amma muna kiran Allah haɗa kan Najeriya ya kawo ci gaba Najeriya gwamnatin buhari allah ya taimake su wajen su kara karasa adalci akan abin da suke shirin yi na alkhairi abin da kuma sharri ne ga al'umma allah ya ba su daman su kawar da ita tun kafin su tafi wanda kuma za su zo bayan su imma magadan su imma wasun su allah ya ba mu nagari albarka annabi sallama kowa inda yake muna ta wasuli da annabi allah ka yafe mana allah ka yafe mana kurakuran mu wannan hali da muke ciki na kunci an coki annabi din Allah ka ba mu mai share mana hawaye ka sa shugabannin mu su gane halin da suke ciki na zaluntan mu da suke yi na rashin nuna mana annabi na da muhimmanci a wajen su Allah ka sa su gane su ma su dawo kan hanya su dawo kan daidai Allah ya saka mu kowa da alkhairi da dukkanin musulmin da ya ji zafin wannan abin da dukkanin kiristan da ya taya mu wa alhini da muke ciki da ma wanda bai taya mu ba Allah ya ganar da kowa ya ba mu zaman lafiya ya haɗa kan ƙasar mu Najeriya Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh